Assalamu alaikum masu saurari. barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida bayan ganawa da shugaba Trump a fadar White House. Rundunar 'yan sanda ta gurfanar da sanata Dino mai laye gaban kotu a Lokoja. Majistare Abdullahi ya ki bada beli. Dan Mambila Ismaila Dahiru ya yi kiran gujewa yada jita-jita don samun salama mai dorewa a tsaunin. Ba wai babu damuwa ba, ba wai ba kisan ba, but level na propaganda, level na irin maganan yadda ake tafiya, it's not done like that. Allah yake bada mulki. Yau Darius ya zama governor. Kace kai ba za ka bi shi ba. To ya kake so Allah yi? Yankunar bakin wake sun tada bom a daidai sallah Bazar a Mubi inda mutane da dama suka rasa ransu. Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalau ya hori masu tafsirin Ramadan da dagewa kan yi wa matasa nasiyar illar shan kwaya. Hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a Najeriya kusan miliyan goma sha hudu, kuma miliyan goma sha biyu duk daga arewacin Najeriya suke. Ku ta bayani su gane amfanin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani. A karo na biyu babban sufetin 'yan sanda bai bayyana gaban majalisar dattawa ba bayan majalisar ta gwale wakilin da ya tura. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Fasto Simon Lado daga jihar Kano. da shugabar kungiyar musulmi ta tallafawa mata da matasa malama rabu Sufiyan Ahmad daga Kaduna. Ga fassu samun lado. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila. Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan titina to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa kasanmu ta ci gaba shine zai sa kasanmu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam. ita kuwa malama rabi atu cewa ta yi arewacin najeriya kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban a mun halitce maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta baraka wa ta'ala ke don mu san junanmu don ka yarrabe ya san in inyamuri In ya san bahaushe da sauransu don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi kara taɓawa da tsoron Allah 'yan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da dan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya yi zuciyarsa Domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah ka wata ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma Ya yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din yan uwa musulmi kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunani shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya idan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a gaske wannan magana akwai raƙai da atidu a tare da ita Kunnan ɗan adam kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka ya ta'ala Allah muke roƙo a cikin rayuwar mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.